yake halarta mana wahala ina da tambaya game da kudaden da aka ba suwa idan mutum ya rasu wasu na tahuwa suna ba da kudade shin waɗannan kudaden da aka ba suwa za a sa su cikin gado ko kuma ana iya arabe su kamin raba gado a kudaddakin da aka samu bayan mutum ya rasu abinda ake kawo wannan suna ne taimako mamaci bai san da shi ba ba dukiya ce wadda an kai alkawalin za a ba shi ba taimako na a kawo ma iyalai wa'annan an samu a rabe su ga iyalan mamaci gabanin araba gado kuma ba za a ce araba da zuka bil haddal ban sai ni ba za a diba daidai gwagwadon laluwa ta gida a yi kuma kowa a taimakai daidai gwagwadon karhi ne wanda ya kasance ma da karhi bai da bukatar taimako ba sai an taimaka mai ba a'a yallan mamaci an haka wa taimako na ga yallan mamaci eh, ya yi tambaya akan wani hadisi kuma hadisin yana da tsawo kuma shi da lugogi waɗanda kasance garibbaina a ah, sai muka ce a bari sai rana wuta sai a yi mai jawabin tambaya ta yin Allah ya su a wani irin aikin musulunci to gaskiya wani bi masu tambaya sai su rahe hakikanin tambayar su ba za su yi bayani daki-daki ko kuma da ake gane yan tambayar su ta fuskanta ba wannan tambaya an yi mana ita gabanin yanzu a sai ni samu bayani cewa Obasanjo adda gona babbar gona sai ce zai yi makaranta da masallaci ciki cikin gona tashi kuma akwai gehen da ya kasance akwai coci ciki amma nan eh zai yi makaranta zai labarare ko ba makaranta ba ko eh. to a labarai na gare shi wuri na na ajiyar tafai aka gina mishi an kace kusan biliyan biyu zamani yana sama mulki ne to shi na zai sun kuma shi makaranta da masallaci ko to kuma makaranta ga masallaci da zai yi ba hashi zai bada kuɗi ba ya nemi taimako na na ainihin su musulmai gwamnoni na musulmai na arewa sun nema su taimaka su ba da kuɗi domin a gina wannan makaranta da wannan masallacin abinda mun ka samu bayanin da mun ka samu kenan kaga ba ainihin wai arne na zai ɗauka kuɗin aljihu ne shi gina makaranta da masallaci ba ko shi taimaka ma addinin musulunci da a iya kyayewa da asalin tambaya kuma da ya kamata a yi ta to in haka na kaga jama'a musulmi su adda kuɗin su su za su haɗa kuɗi a gina makaranta da masallaci ba shi zai ba iyaka kawai hidiyar basuwa kuma ƙasa ta Allah ce ai ba ta shi ce. yana da ɗiya hmm.

to tun da tana ciki ai ba a magana aure da ita don hakan ga sai an zo likitoci sun fidda cikin ko kuma an tabbatar da ya mutu kaga in ya mutu wannan aiki likitoci na su za su fitar da shi ita dai mahaifa ba a aure muddin akwai muddin bata da bara'a muddin mahaifa na da wani abu cikinta wanda ya kasance na halitta ce ba za a yi aure da mahaifa na da na ɗauke da wata halitta ba sai wannan halitta da ke cikin mahaifa ta hito an samu bara a ta mahaifa na a yi aure amma ba a aure da ciki dan yanzu hukunci ta hukuncin mai ciki kuma wadda ya kasance mijinta ya mutu ya barta da ciki ko ya sake ta da ciki wannan tana cikin idda ba za ta ƙara idda ba sai ta haihu wa iddatul hamili wal uhamdiha no.

ko da suna nema da mutum na'am to shi dai haram na sai da musai duk abin da an musai haram na sai she shi ko da ma alaikumul mai tuwadda mu Allah ya ce mun haranta muku cin musai tunda an ka haramta cin musai an haramta cin an haramta cin kutsin musai wanda an ka haramta a ci musai haka aka haramta a ci kuɗin musai ba a cin kuɗin musai wanda an ka haramta shi mazo sallallahu alaihi wasallam ya yi irin wannan bayani na cewa wanda ya haramta sai sheta shi ya halatta amfani da ita don haka ba za a yi amfani da giya ba tunda an ka haramta da a sai sheta idan da zai harama shurbaha harama bai'aha wanda haramta sai da ita shi wanda haramta shanta shi ya haramta sai da ita to don haka ga musai tunda an ka haramta da cin musai an haramta da cin ne musai in an ka ci kuɗin musai kamar an ci musai har manzo Allah shi na cewa Allah shi la'anci yahudawa an haramta musu cin kici amma sun gyara sun sai suwa sun ci kuɗin kici ya zo ga hadisi ingantacce da wannan don hakan gaba za a ci kuɗi na musa ba haram na hmm. Hmm. Hmm. amma mutum ne ba mutum shi shugaba ba musulmi ba amma mutum ne musulmi

na'am na'am shi zo na'am na'am za su sa su taimako to ai kuɗin na gwamnati na za su ɗiba su taimaka da su ko ta ga wannan haƙƙi na musulmi na tunda gwamnatin ta kasance kashi biyu akwai musulmai cikinta akwai kiristoci cikinta don haka duk da wani abu tashi na taimaka ma musulunci in an ka ɗebi dukiyar nan ta gwamnati an ka taimaki musulunci haƙƙin musulmi na an ka ba su wannan ba dukiya ta da cikin aljihu ne bai ɗauko taimaka musulunci da ita hmm. eh. to ga ragunan da zai sai ai cikin kuɗin gwamnati zai ɗiba ba cikin kuɗin aljihu ne ba hayya waje haƙƙin musulmi na an ka ɗebo cikin kuɗin baitul mali an ka ba su haƙƙin suna ai yana tambaya akan menene halaccin dillalai waɗanda idan bayan an sayar da gida ko an sayar da wani abu na sayarwa suke an la'ada su kashe ne a iya da biyan kuɗi to sun cinye jinga tun aiki bai kare ba kuma an hana a cinye jinga aiki bai kare ba ba a cin jinga sai aiki ya kare ana magana lokaci eh eh eh Eh? Eh. Eh. mace wadda kasance ke shayarwa wadda ya kasance in tana ban nono a ba ta samun jini sai lokacin da ta bar ban nono to sai kasance aka sake ta kuma tana shayarwa to idda ta tana cika da samun jini lalle sai sadda ta samu jini sannan idda ta ta kare muddin tana shayarwa inda ya kasance jini bai zo mata lokacin shayarwa to ba za ta cika idda ba sai lokacin da ta yayi sannan za ta samu cika idda in jini ya dawo mata don sai ta samu jini uku sannan ta samu tsarki jini shi na dokewa bira da'in shi na iya dokewa bi mardin to idan jini ya kasance doke bira da'in a bi mardin wannan ba ta samun cika idda sai da jini ba ta samun cika idda da wani abu wanda ba jini ba don haka ga kenan kaga in ya dauke bira da'in sai ta samu tsarki sannan ta cika idda in bai mardin na wannan na adda hilafa ko kuma na adda magana biyu in ya kasance ya dauke bi mardin saboda rashin lahiya rashin lahiya ta kama ta hajin ya dauke mata bar zakuwa gare ta to shikenan yan ta samu mota tara su ne a lokaci na ciki su ne watanni na ciki in ya kasance ta samu wata tara jini bai zo mata ba sai ta idda ta wata uku in ta idda ta wata uku shikenan ta cika idda sai ta yi aurenta amma ita wadda kasance ban nono ta kai ita kan ba za ta samu cika idda ba sai lokacin da ta ban nonon nan jini ya sake dawo mata ta samu jini uku sannan za ta samu a cika idda muddin tana cikin wannan hali zai kama auren shi hmm. Hmm. ba shi halatta a sai da fata sai dai a zauna a yi agalemi na zama ko kuma a yi wani amfani da ita amma dai ba a sayarwa